Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio bewage ne kuka kamo a shirinsa na safiyar yau litinin muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an waye gari lafiya to gajeren shirye-shiryen da muke dauke da su a safiyar ta yau da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare amsoshin fikihu da kuma afirka a yau to waɗannan da idan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku da su a shirin namu na yanzu idan muna da ɗan sauran lokaci za ku ji mu da tusan wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara to waɗannan dai kamar yadda na bayyana su ne abubuwan da insha allahu za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen da za mu gabatar muku din masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu sai a gyara zama inda za mu fara da labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanto muku su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce tuhumar da kasashe masu karfin tattalin arziki bakwai suke wa kasar bai da wani dalili ƙungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta ce amurka ba za ta iya raba mutanen kasar lebanon da ƙungiyar ba a sudan kuma duban gidaje ne suka rushe ko kuma suka lalace saboda ambaliyar ruwa yanzu kuma ga cikakkun labaran mir hussein Qadiza de hashimi wani dan majalisar dokokin kasar iran ya bayyana cewa maimakon nanata tuhumar kasar iran da kai hari kan wani jirgin ruwan hamshi kasar isra'ila a tekun oman kasashe masu karfin tattalin arziki bakwai a duniya ya kamata su bayyana dalilansu na wannan tuhumar kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice ya nakalto kadi zade hashimi yana faɗar haka a jiya lahadi ya kuma kara da cewa sanar wanda wannan kasashe bakwai suka fitar a cikin 'yan kwanakin da suka gabata bai da wani muhimmanci matukar ba wani dalili da hujja a fili na abin da suke tumar ƙasar iran da shi labarin ya kara da cewa a makon da ya gabata ne wasu kafafen yada labarai suka ba da labarin cewa wani jirgin sama wanda ake sarrafa shi daga nesa ya kai hari kan wani jirgin ruwa mallakin wani dan hamshe kasar isra'ila ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane biyu daga kasashen turai sannan a ranar alhamis da ta gabata wannan kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya suka fitar da bayani wanda yake tuhumar gwamnatin kasar iran da hannu a cikin harin amma ba tare da bayyana wani dalili ba jakadan kasar iran na musamman kan al'amuran kasar afghanistan ya tattauna ta wayar tarho da ministan harkokin wajen kasar afghanistan dangane da tattaunawa tsakanin mutanen kasar afghanistan don dawo da zaman lafiya a kasar majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto muhammad ibrahim tahiriyan yana faɗar haka a jiya lahadi ya kuma kara da cewa ya tattauna da muhammad hanafi ta wayar tarho inda bangarorin biyu suka tattauna kan halin da ake ciki a ƙasar ta afghanistan a halin yanzu da kuma shirin samar da wata dama ta sulhuntawa tsakanin mutanen ƙasar ta afghanistan a tsakaninsu a nan iran tun farkon wannan shekarar ne dai bayan da sojojin kasashen waje suka fara janyewa daga kasar afghanistan bayan shekaru ashirin da mamayarta kungiyar taliban ta fara kwace ikon kasar ta afghanistan daga hannun gwamnatin kasar shugaban majalisar gudanarwa na kungiyar hezbollah da kasar lebanon ya bayyana cewa amurka da sauran makiyan kungiyar masu neman fitina ba za su iya raba ta da mutanen kasar ba tashar talabijin ta al'ahad ta nakalto hashim safiuddin yana faɗar haka a jiya lahadi ya kuma ƙara da cewa mutanen da suka yi haƙuri da ƙungiyar hezbollah na tsawon shekaru fiye da talatin da suka gabata sun kuma ga yadda ƙungiyar ta sadaukar da kanta wajen kare ƙasar daga makiyanta da sauƙi haka ba za su kyale ta ba safiuddin ya kara da cewa kasashen saudiya da amurka sun kashe dala amurka fiye da biliyan ashirin don bata sunan kungiyar da kuma rusa ta amma sun kasa yin hakan Da ƙarshe shugaban majalisar zartarwa ta ƙungiyar hezbollah ya kammala da cewa dole ne mutanen ƙasar lebanon su gane kan cewa amurka ce wacce take goyon bayan haramcin kasar isra'ila makiyar mutanen ƙasar na gaskiya don haka matsaloli na tattalin arziki da ƙasar ta fada ciki duk amurka tana da hannu a cikinsu shugaban ƙasar iran sain ibrahim ra'isi ya bayyana cewa yi wa mutanen kasar allurar rigakafin cutar covid-19 yana daga cikin ayyuka masu muhimmanci wanda gwamnatinsa ta himmatu da shi kamfanin dillancin labaran iran press ip ya nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya lahadi a lokacin da yake karɓar allurar rigakafin cutar corona karo na farko kuma ƙirar cikin gida wato coviran barakat said Raisi ya yaba wa ma'aikatan kiwon lafiyar ƙasar kan irin ƙoƙarin da suke yi na ceto rayukan mutane daga cutar ya kuma tabbatar da cewa za a ci gaba da yi wa mutanen kasar allurar rigakafin cutar na cikin gida gami da na kasashen waje wa'anda aka amince da su dubban gidaje ne na mutane suka lalace ko kuma suka rushe saboda ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya kuma ambaliyar da ta biyo baya a birnin khartoum babban birnin kasar sudan kamfanin dillancin labaran afp ya bayyana cewa an saba yin ruwan sama a kasar ta sudan tsakanin watan yuni da kuma oktoba na kowace shekara sannan ta saba da ambaliyar ruwa irin wannan kamfanin dillancin labaran gwamnatin sudan suna a takaice ya ce a wasu lokutan ambaliyar tana lalata kayaki da kuma gine-gine na jama'a a irin wannan lokacin a ranar alhamis da ta gabata ce hukumar ocha ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ambaliyar ruwan ya shafi mutane dubu goma sha biyu a cikin jihohi takwas daga jihohi goma sha takwas na ƙasar ta sudan sannan gidaje ɗari takwas sun rushe a yayin da wasu dubu hudu da ɗari hudu suka lalace masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. to tahir amin kenan dauke da labaran duniya daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka kana a mataki na kasa da kasa tare da bita akan su. A shirin namu da Allah zai bita ne akan mika takardar amincewa da zaben shugaba Ibrahim Raisi da aka yi a kasar Iran wanda jagoran junjo halin musulunci na kasar Iran yayi da abin da suka biyo bayan hakan da kuma rantsar da shugaba isi da aka yi a ranar alhamis a gaban majalisar dokokin kasar ta iran da dai sauran batutuwa wanda suka shafi wannan batu da fatan masu sauri za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin talata da ta gabata ce jagoran jin juhalin musulunci a kasar iran ayatollah said ali khamenei ya tabbatar da hujjatul islam sai da ibrahim ra'isi a matsayin shugaban kasar iran na takwas bayan nasarar samun lashe zaɓe da ya yi a zaɓen shugaban ƙasa wanda aka gudanar karo na goma sha uku a ƙasar ta iran a cikin watan yuni da ya gabata jagoran junju halin musuluncin na iran ya tabbatar da sai da ra'isi a matsayin sabon shugaban ƙasar iran ne a wani biki wanda aka gudanar a ranar talata da ta gabata a hussainiyar margayi imam kumini da ke gidan jagoran junju halin musulunci a cikin birnin tehran taron da ya samu halartar manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta iran a cikin kudurin da jagoran ya kirayi sabon shugaban kasar ta iran da ya aiki tukuru wajen karfafa irin karfi na cikin gida da ake da shi a kasar ta iran da kuma share fagen magance matsaloli waɗanda ake fuskanta musamman matsalar tattalin arziki har ila yau a cikin ƙudurin kama aikin jagoran ya ce ana buƙatar wani tsari na gudanarwa wanda zai shigo da irin wannan ƙarfi da kuma ƙwarewa a cikin gida wanda ake da su zuwa ga filin aiki kawar da dukkanin cikas sannan kuma da abubuwa waɗanda suke hana samar da kayayyaki da ake buƙata ƙoƙari wajen aiwatar da siyasar ƙarfafa kuɗin ƙasa da kuma kyautata rayuwar marasa ƙarfi da talakawa da magance musu matsalolinsu na tattalin arziki da suke fuskanta jagoran juyin halin musuluncin ya ci gaba da cewa a yau kasar iran muna buƙatar ayyuka na hidima sannan kuma kasar a shirye take ta samar da ci gaba a dukkanin fagage kasar tana buƙatar tsarin gudanarwa wadda ta dace ma'abuciyar jihaji da jaruntaka wacce za ta tsara da kuma aiwatar da ɓoyayyiyar baiwa da kuma damar da ake da ita a ƙasar ta iran musamman ma ta matasa waɗanda suka ɗara irin matsaloli da ake da su hakanan kuma a jawabin da ya gabatar jim kaɗan bayan miƙawa sabon shugaban ƙasar ta iran takardar kama aiki jagoran jun johalin ya gode wa allah maɗaukakin sarki wanda ya ba da damar ganin wannan rana ta miƙawa sabon shugaban ƙasa mulki hakanan kuma ya gude al'ummar kasar iran sakamakon fitowar da suka yi wajen zaben shugaban kasa jagoran ya ce a kasashe da dama miƙa mulki ga sabuwar gwamnati yana tattare da rikici amma iran ana gudanar da shi a cikin kwanciyar hankali da natsuwa ba tare da wani rikici ba don haka jagoran ya buƙaci sabon shugaban kasar da ya gaggauta kafa gwamnatinsa domin ta fara aiki tukuru wajen magance matsaloli waɗanda suke fuskantar jama'a Aitullah da Ali Khamenei ya buƙaci sabon shugaban ƙasar ta Iran da dukkan abin da zai iya wajen tabbatar da taken da ya kafa na gwamnatin jama'a wanda ya dinga rerawa a yakin neman zaɓe da kuma tabbatar da alaƙa ta da tsakanin sa da kuma gwamnatin sa da sauran al'umma yayin da ke magana akan matsalolin tattalin arziki waɗanda ake fuskanta kuwa jagoran ya ce magance matsalolin tattalin arziki wani lamari ne wanda zai ɗauki lokaci kuma tuni al'ummar ƙasar iran sun riga sun san haka to sai dai ya kamata a yi kokari wajen gajarta lokacin hakan gwargwadon iyawa jagoran ya bayyana fatansa na cewa lalle ne za a iya magance matsaloli waɗanda ake fuskanta sakamakon irin baiwar da Allah yawa wa ƙasar ta Iran sai da kuma ya ce akwai buƙatar a fahimci matsaloli waɗanda ake fuskanta ɗin kuma da sanin hanyoyin magance su da kyau sai kuma a dukufa wajen gudanar da ayyuka tukuru da ƙarshe dai jagoran jun juhalin musuluncin ya yi addu'a da fatan alheri ga sabuwar gwamnati da kuma shugaban ƙasar wanda ya jinjina wa irin namijin kokarin da ya yi a baya yayin da yake rike da wasu mukamman na daban sabon shugaban kasar ta iran da ya samu kashi 62 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada wanda ya ba shi damar zama shugaban kasar iran na takwas tun bayan nasarar junju halin musulunci a kasar ta iran a shekara ta 1979 karkashin jagorancin marigayi imam khomeini a nasa bangaren sabon shugaban kasar ta iran said ibrahim ra'isi ya sha alwashin yin kokari wajen ɗage takunkumin da amurka ta sanya wa ƙasar ta iran sai dai kuma ya ce ba zai taɓa jingina rayuwar al'ummar ƙasar iran da kuma tattalin arzikinsu ga bukatu na kasashen ƙetare ba shugabar isi ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar a ranar ta talata jim kaɗan bayan da ya karɓi takardun kama aiki a matsayin sabon shugaban ƙasar ta iran daga wajen jagoran jin juhalin musulunci ayatollah sada alhamna'i a bikin da aka gudanar a husainiyar margayi imam ne a birnin tehran a jawabin nasa shugaba da isi dan shekaru 60 da haihuwa a duniya sannan kuma shugaban kasar iran din na takwas tun bayan nasarar junju halin musulunci a kasar ta iran ya bayyana cewa ko shaka babu za mu yi kokari wajen dage takunkumin zalunci waɗanda aka sanya wa kasar iran to sai dai kuma ba za mu taɓa jingina rayuwar al'umma da tattalin arziki kan kudurori na kasashen ƙetare dangane da kasar iran ba wato yana ishara da amurka da sauran kasashen turai waɗanda suke son ɗan farawa iran bukatunsu a cikin tattaunawar da take gudana a tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa tsakaninsu da iran ɗin a shekara ta 2015 shugabar da e isi ya bayyana zaben da aka gudanar a ranar 18 ga watan yuni da cewa duk da irin bakar aniya da kuma farfaganda ta makiya da kuma bala'in annobar cutar corona da sauran matsaloli waɗanda ake fuskanta amma al'ummar kasar iran sun fito kwarai da gaske da kuma bada kasa ga idanun makiya sabon shugaban kasar ta iran ya ce irin fitowar da al'umma suka yi a yayin zaben shugaban kasar wani sako ne suka isar da neman sauyi da suke da shi tabbatar da adalci da kuma fada da rashawa da cin hanci talauci da kuma nuna wariya wanda ya ce zai yi fada da haka da kuma tabbatar da wannan fata da mutane suke da ita da haka sai da ibrahim isi ya kiraye dukkanin al'ummar kasar ta iran kama daga matasa da ƙwararru da sauran jami'ai da kuma dukkanin ɓangarorin al'ummar ƙasar ta iran da su haɗa hannu da ƙarfe waje guda wajen ganin taimakawa gwamnatin tasa wajen cimma waɗannan manufofi da ta sanya a gaba bikin tabbatar da sabon shugaban ƙasar ta iran da ya kunshi gabatar da rahoto akan yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasar karo na goma sha uku wanda minista harkokin cikin gida na ƙasar iran ɗin ya gabatar da kuma irin matakan da aka ɗauka wajen ganin cewa an gudanar da ingantaccen zaɓe a ƙasar tun da fara dai ministan harkokin cikin gidan na kasar iran abdulrada rahmani fadli ya gabatar da rahoto a kan zaben shugaban kasar wanda aka gudanar a ranar 18 ga watan yuni da kuma irin matakan da suka dauka wajen ganin cewa zaben ya yi nasara daga nan kuma sai shugaban ofishin jagoran juyin juhalin musulunci hujjatul islam sheikh muhammadi gulfi gani ya karanta kudirin jagoran juyin juhali na tabbatar da sai ibrahim ra'isi a matsayin sabon shugaban kasar ta iran a cikin kudan dai jagoran ya kirayi sabon shugaban kasar da ya aiki tukuru wajen karfafa karfi na cikin gida da ake da shi da kuma share fagen magance matsalolin da ake fuskanta musamman tattalin arziki a cikin kasar bayan kuma a ranar alhamis ta gabata sai da ibrahim da isi ya rantsuwar kama aiki a gaban majalisar dokokin kasar ta iran inda ya bayyana siyasar matsin lamba da barazana da cewa ba za su iya sanya al'ummar kasar iran su yi watsi da haƙoƙinsu ba daga gaske kowa har da haƙoƙinsu na ci gaba yana mai cewa gwamnatin sa za ta ci gaba da goyon bayan duk wani shiri na diplomasiya wanda zai kai ga cirewa kasar iran dukkanin takunkumi na zalunci da aka kakaba mata shugaba ibrahim ra'isi jim kaɗan bayan rantsuwar kama aiki wanda ya yi a matsayin sabon shugaban kasa a gaban majalisar dokokin kasar ta iran a birnin tehran ya gabatar da jawabin sa a wurin inda ya magana akan batutuwa daban-daban daga ce har da batun matsin lambar kasar amurka da kawayenta wanda suke wa kasar ta iran inda ya bayyana cewa siyasar matsin lamba ba za ta iya tilasta iran ta watsi da haƙoƙinta ba shugaban ya ci gaba da cewa zai goyi bayan dukkanin matakai waɗanda suka dace ta fuskoki na diplomasiya domin tabbatar da cewa iran ɗin ta kwace haƙoƙinta waɗanda aka tauye mata wannan taro da aka gudanar a majalisar dokokin ƙasar ta iran dai ya samu halartar baki daga ƙasashen duniya da sa kai ƙasashe 83 daga cikowa akwai shugabanni na ƙasashen duniya bayan kuma akwai shugabannin gwamnatoci da shugabannin majalisun dokoki game da ministoci da kuma shugabannin togogi daga kasashen daban-daban kamar kuma shugabannin kungiyoyi na kasa da kasa daga ciki har da kungiyar kasashe masu fitar da dan yaman fetur na duniya babban sakataren kungiyar da wagasa sun halarci zaman taron rantsar da shugaba ibrahim raisi kamar da kuma shugabannin kungiyoyin gwagwarmaya da wakilansu daga kasashe daban-daban da suka hada da iraki labanan yaman bahrain da dai sauransu da sun halarci wannan zama na rantsar da ibrahim ra'isi a ranar alhamis ta gabata a majalisar dokokin kasar ta iran jama'a masaurare wannan shine bitar da muka yi a gurguje dangane da tabbatar da sabon shugaban kasar iran ibrahim ra'isi a matsayin shugaban kasar wanda jagoran jinju hal musulunci na iran ayatollah sayyid ali khamenei ya yi a ranar talatar ta gabata a husainiyar margayi imam khomeini da ke gidan jagoran jinju a birnin tehran da kuma rantsuwar da sabon shugaban kasar ya yi a gaban majalisar dokokin kasar iran a birnin tehran a ranar alhamis da ta gabata wanda hakan ya tabbatar da shi a matsayin shugaban kasar iran a hukumance wanda a halin yanzu saka ayyuka na ci gaba da kuma cika alkawalan da ya wa al'ummar kasar wanda a halin yanzu ya fara gudanar da aikinsa a matsayin sabon shugaban kasar ta iran gadan-gadan to da ma kawo karshen shirin namu baki daya sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadun kwa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ta madala bayan shirin duniyar mu a yau yanzu kuma sai mu je ga shirin mu na gaba muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofar albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Salamu alaikum da farko sunana Ibrahim Iromadake kuma shugaban masu sauraro Hausa Radio da TBDOH. To a yau na ci wannan zaure domin na bayyana ra'ayina dangane da ki shugaban ƙasan Iran wato sabon shugaban ƙasa Ibrahim Ra'isi. To muna fata Allah Ubangiji ya dafa masa ya ba ikon riƙe ƙasar Iran da kuma ba nasara akan maƙiya makiya da suke kulla sharri kala-kala akan wannan ƙasa mai albarka ƙasar farisan iran Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH mai magana abubuwa man jama'a bala daga nan jihar Adamawa tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama da ka bamu wurin a taya murna ga daukacin Iraniyawa a bisa rantsuwar kama aiki da shugaba Ra'isi. Muna masa fatan alkhairi muna kuma fatan Allah ya dafa masa Allah ya kare shi daga dukkan sharrin makiya na boye da na bayyane A Allah ya yi wa mulkinsa albarka ya basa nasara akan a dukkan abin da ya sa a gaba cika masa burinsa na ganin al'ummar iran sun samu walwala ci gaba mai ɗorewa a musamman ma muna murna da yadda ya kalubalanci kasashe ma musamman amurka kan takungumi na haramtacciya takungumin da ta sa nyawa ita iran din muna kuma fatan a allah ya shige masa gaba wurin yin nasara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu murya jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan lokaci ina yana mai eh, kira a wannan lokaci ga shugabanninmu na ƙasar afirka baki ɗaya musamman na nijar da najeriya da kamar da chadi domin su mai da hankali tukuru wajen gyaran hanyoyi domin muna cikin lokaci na damana ita ko damana an santa da ɓannan ruwa muna neman eh, agaji ga duka ɗaukakin shugabanninmu na afirka da su gama ƙarhi da ƙarhe su yi wa ƙasashensu ayyuka kamar yadda ya kamata domin ruwa idan ya zo ya wuce lafiya saboda muna gani a garin garuruwa da dama duk ya cinye gidaje da dama da garuruwan wasu mai magana ali salisu sani alilu maharazu daga nan da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba da gawa itas garau jihar Bauchi to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga matasa da ke zanga-zanga a kasar Ghana to hakika wannan zanga-zanga da matasa suke a kasar Ghana ya kamata mahukuntan kasar Ghana su dubi waɗannan matasa da idon basira su share musu hawaye domin samar musu da ayyukan yi da kuma ingantaccen ilimi a kasar Ghana muna addu'ar Allah ya kawo mana ingantuwar tattalin arziki a kasar ghana da ma kasashenmu na afirka baki da muna godiya radio boh ranar game da dama da suke bamu cire top albarkacin baki mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da rajin boh hausa da ke tahiran sunana sanusi madatai da magaran jamhuriyar nijar bayan gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku na shigo shirin ne in jaddada jin daɗi na da taya murna ga al'ummar kasar iran da ma al'ummar musulmin duniya gabaki ɗaya da ma shi kanshi dr ibrahim ra'isi sabon shugaban kasar iran wanda aka naɗa a matsayin shugaba na takwas a kasar iran a wannan alhamis da ta gabata muna taya wannan shugaban kasar iran murna da fatan allah ubangiji ya bashi ikon shi da yaunin al'umma da yake rataye a wuyan shi allah ubangiji ya sa ya yi mulki cikin tsanaki da aiki tukuru radio ta hiran ku tashi lahiya sunana sanusi madatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum boh iran tv wato wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna magana da Usaini Sitar daga nan kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da wannan aika aika da ake fama a yi a kasar mu niger wato inda ake so za a kashe wa yan majalisar dokoki sama da miliyar goma sha biyar wajen a gina musu otal wanda za su zamna ko su dinga kwana gaskiya ba ma goyon bayan hakan kuma ma ku yan majalisa ba mu haka da ku mu talaka ba mu zabe ku dan wannan ba ko ba gaskiya ba dan kuma na aiki muka yi ko ba gaskiya ba eh, ya kamata a ce mai girma eh, shugaba Muhammad Bazum ya shigo cikin wannan al'amarin ko ba gaskiya da yake kai muna gani kana yi ne dan talaka wannan kuɗaɗe ya kamata a dibi inda za a sa su a cikin ƙasa musamman ma yadda za a inganta rayuwar talaka musamman ma a yanzu da farashin kayayyakin masarufi suke hawa goren zabi a sa wannan kuɗaɗe a ciki amma ba wai a gina wa wasu 'yan majalisa wai za su shiga cikin wani otal da fata za ku tashi lafiya. assalamu alaikum boh radio tarayyar murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura zan yi ɗaukaci kaɗan wasa wannan sabon shugaba shugaban kasa na iran ibrahim ra'isi da fatan an kama mulki cikin koshin lafiya kuma muna maka barka tsohon shugaban kasa da ya gama teno shi mika maka to da fatan kai ma allah kai mure da lafiya dan an ce yau da gobe sai allah a yi mulki bisa adalci kowa naka ne da wanda ya zaɓe ka nan bai zaɓe ka ba zaɓen allah ne kai to muna addu'a allah ubangiji sa gama mulki lafiya Suna na shugaba iliya mai kanti da shayi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sashen Hausa na majalisar jamhuriyar Musulunci na Iran. Suna na Isa Musa wanda ake ce da shi Isa da jirgin Yamin babban birnin Nijar. Kira na ko in ce fata ta ga yan Nijar game da zagayowa shekara 60 da wani abu Nijar ta samu incin kai. Sai in ce Ubangiji Allah ya sa wannan shekara 60 da wani abokin Allah ya sa ci gaba ne ga ƙasa ta Nijar. Kuma shugaba Bazum da ya jajirce yana ma yan Nijar aiki. Allah ya ƙara mai ƙarfin gwiwa ya yi 'yan Nijar aiki. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu wacce Hausa barkanmu da warhaka mai magana wajen Hamdu daga jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayi na a yau dangance da harar da gwamnatin jihar Kano ta ce za ta kai barista wanda ya bincike kan kazafi ko kuma zargin da ake cewa ana yi wa shaka Abdul na yin kalaman da ba su dace ba kan janibin ma'aikata. A gaskiya wannan maganar da kwamishinan ya fito ya yi kusan ita za ta nuna kan cewa wannan lamarin na shaka Abdul gwamnatin kano ita take shirya da abin da take shiryawa wanda tana son ta yi amfani da rufe wa kowa baki kada ya kuskure ya magana kan lamarin tunda idan ba haka ba ta ya barista zai ce ya yi bincike sannan ku ku fito ku ce a wai ba haka ba ne ko kuma ku ce za ku kai karan shi wannan gaskiya ya nuna muna gazawan to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. madalla hassan barka tare da ku a cikin shirin kuna muryoyin masu saurare yanzu kuma sai shirinmu na gaba amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana tambayoyi waɗanda suka shafi fikihu ko kuma cikin yarda Allah mu nemo amsar da ta dace dangane da tambayar da kuka gabatar. To yau akwai waɗansu tambayoyi da ke gabanmu. Tambaya ta farko wannan bawan Allah yana so yake cewa ina so na san haƙiƙanin sharuɗa da ke tabbatar da wannan gari ya zama watan na mutum matafi ni ne nake zaune a wani gari wanda za ka iya cewa na kamar a ce gari a to amma sai na tafi wani gari b na kasance na zauna a wannan gari din to a wannan gari da nake bi sai na zama kuma ina aiki a cikin garin shin wannan zama da nake a wannan gari bi ya zama waɗanɗina kuma zai iya zama duk sallar da zan yi a wannan garin zan cika sallah ne to kaga wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci dangane da mutumin da ya bar garinsu ya koma wani gari ga garinsu an ce gari garin da aka haife ka kake da gida kake da iyali nan ne garinka wanda dama mun san cewa duk inda ka tafi a duniya nan kana dawowa garin nan naka ko da ka yi sallah ta kasaru a matsayin na matafi amma da ka shigo wannan gari naka za ka cika sallah ne to shi yanzu wannan yana nuna cewa bayan ya bar wannan gari nasa sai ya tafi wani gari da ya je wani garin can sai ya zama can ma ya zauna yana aiki a garin to ya mai da shi shi wannan garin zai iya zama watanu nasa domin watanu na asali shine garinka na hakika wancan da na bayani amma wannan za a iya cewa watani ne na biyu zai iya zama kuwa to a nan abin da yake hakika shine cewa idan mutum ya bar garinsu domin ya je wani gari ya zauna yana aiki to in yana so ya zama wannan garin watsan ɗinsa ne to sai fa ya zauna shekara goma a wannan garin ko kuma fiye da shekara goma to a wannan shine za a ɗauka a hukuncin cewa ya zama watan ɗinsa na biyu amma idan ba haka ba bai san yaushe zai zauna a wannan garin ba wato shekara nawa zai yi ko kuma wani lokaci zai zauna a wannan garin ya zama na ko kuma ya ma sani cewa ba zai zauna zuwa shekara goma ba to wannan gari bai zama watan ɗinsa ba wannan ita ce ainihin amsar da mafi yawa malamai ko kuma su kansu ulama'u suke bayarwa dangane da wannan al'amari saboda haka amma idan aka ce shi din nan ya zauna ne a wannan garin ya san zai yi rayuwa a cikin wannan gari din. mafi karanci shekara ɗaya a wannan gari ɗin to abin da zai faru shine cewa wannan zama da ya yi a wannan gari na shekara ɗaya to lallai ba wataninsa ba ne amma kuma yana nan a matsayinsa na matafiyi ko kuma za a iya cewa ba wataninsa ba ne amma ba zai yi sallah irin ta matafiya ba wato shi a nan zai cika sallah kenan a cikin garin amma kuma ba za a ɗauka a wannan garin cewa watsaninsa ba ne shine abin da ya kasance inda ya yi shekara ɗaya a wannan gari ɗin to haka abin zai kasance da shi amma ba zai ce wannan gurin watsaninsa ba ne domin zama watsani sai ka yi shekara goma a guri ko kuma fiye da shekara goma to wannan a takaice ta ce amsar wannan tambaya to shi kuma wannan bawan allah yake cewa idan ni ne nake da wato sallah ta ihtiyati wadda ya kamata na yi bayan sallan wajibi to amma sai na ɗau lokaci ban yi wannan sallah ta ihtiyati ba menene ya kamace ne na yi to wannan bayani al'amari ne na cewa idan akwai sallan ihtiyati a kanka abinda ake nema kana idar da sallar wajibi karka bar lokaci ya yi tsaho da ka idar da sallar wajibi sai ka tashi ka yi sallar ihtiyati to amma idan kabar lokaci ya yi nisa ba ka yi wannan sallah ba ta ihtiyati to abin da ya kasance domin kama fita daga wannan sallah din ka yi nisa ba ka yi ba to abin da yake wajibi a kanka shine sai ka dawo ka fara yin wannan sallah ta ihtiyati wacce ba ka yi ta ba ya zama wajibi ka yi ta bayan ka yi ta sannan ka tashi kuma ka ƙara ka rama wannan sallah din wacce ka kasance ya kamata kai mata sallar ihtiyati ba kai mata sallar ihtiyati ba wannan shine abin da ya wajaba akan mutum saboda haka duk inda aka ce akwai sallar ihtiyati akan mutum to yana idar da sallar wajibi kada ya bar lokaci ya tsawo sai ya tashi sai kuma ya sallar ihtiyati amma in ya kasance bai ba har lokaci ya tsawo ya ma bar gurin sai daga baya ya tuna to sai ya zo abin da yake wajibi a kansa ya yi sallar ihtiyati din da farko idan ya sallar ihtiyatin nan sannan kuma ya tashi ya rama waccan sallan dai sai ya sake rama ta wannan shine ko kuma ita ce amsar wannan bawan Allah to ita kuma wannan baiwar Allah abin da take cewa shine cewa ni ina da uwa wacce ta gajiya ba za ta iya yin komai na ibada ba ba azumi ba sallah duk ba za ta iya yi ba shin zan iya ɗaukan wani mutum na ba shi lada ya yi wa mahaifiyata azumin da ba ta yi ba da kuma sallar da ba ta yi ba to to wannan tambaya ita ma tambaya ce mai muhimmanci to amma a gaskiya abin da yake eh, eh, sananne dangane da al'amura na fikihun ahlulbait alaihi salam shine cewa mutum matukar yana da rai babu yadda za a yi wani ya masa abubuwan da suke wajibi a kansa babu yadda za a yi mutumin da yake da rai ba wai ya mutu ba ya kasance an ɗauki wani ya yi masa wasu abubuwa na wajibi a'a duk abin da yake wajibi har zuwa ƙarshen ran mutum shi kan kansa shi ne yake wajibi a kansa ya aiwatar da shi to saboda haka kenan ba za ka iya ɗaukan ko kuma ke baiwa Allah ba za ki iya ɗaukan wani ki ba shi lada ya wa mahaifiyarki sallah ko azumi ta ramuwa ba bayan mahaifiyar na naki har yanzu tana da rai ba a wannan ba zai yi ba abin da zai iya yiwuwa kurin shine cewa sai dai ita mahaifiyarki ta rubuta wasiya a cikin wasiyar sai ta yi wani kaidi ta ce ita tana da sallah iri ta wata kaza ko ta shekara kaza tana da azumi na wata kaza ko na shekara kaza ba ta yi ba saboda haka a cikin wasiyarta take cewa bayan bayan raina a rama min wannan sallah bayan raina a rama min wannan azumi ko da kuwa ta hanyar ɗaukan wani ne a bashi lada to in ta wannan wasiyan to da zaran ta rasu to za a iya ɗaukan wani a bashi lada ya yi mata wannan sallah ya ta ramuwa ko kuma wannan azumi na ramuwa sai a biya shi lada wannan ba wani matsala wannan ita ce ainihin hakikanin fatuwar da ya kamata a ce an aiwatar ko kuma amsar wannan fikihu wannan tambaya a bangaren fikihu na ahlul ta alaihi musallam to da yake dai har yanzu muna amsa tambayoyi ne na fikihu a wannan bawan Allah abin da yake tambaya shine cewa da Allah yaya al'amura na ayyana wato nisan shari'a yake dangane da matafiyi to a cikin al'amura na shari'a nisan abin da ake a aunawa dangane da matafiyi kamar yadda ya zo a cikin fiki hudai na mazhabar alaihi alaihimussalam a mazhabar shi'a shine cewa idan ka bar wannan gari za ka tafi wancan gari to e zama na tsakanin gurin da ka bari garin da za ka fita zuwa wancan garin da za ka je ya zama akwai nisa na kilomita 41 wato a tsawon tafiyar kenan tafiyar wato tafiya kurin ba wai tafiya da dawa ba a'a tafiyar kurin ya zama na akwai wannan nisan na nisan kilomita 41 to wannan ya cancanta a yi masa wato ƙasaru kenan sallar ƙasaru ta hau kan mutum idan kuma aka ɗauki zuwa da dawowa ne to kuma shi kuma zuwa da dawowa ana auna kilomita ashirin da rabi kenan to in ka ɗauki wannan za ga cewa kenan kilomita ashirin da rabi zuwa kilomita ashirin da rabi dawowa idan ya zama zuwa da dawowa akwai wannan sai ka kai wannan nisan to shi ma ya zama an ayyana kenan za ka yi sallar kasaru dangane da ainihin wannan gari da amma an kurin tafiya ce ita kadai zuwa wancan garin awanta kurin ka je daga nan zuwa can to shi 41 ake aunawa to wannan ne abu na amma sannan awan wannan nisan shi ma ana yi ne bayan an je haddin tarahus haddi tarakus da malamai suke magana a kai shine yayin da ka zo gurin da ka tabbatar daga nan ka fita daga gari to daga lokacin ake auna ake fara yin alam cewa ni na zama matafiya kuma duk abubuwa na sallan kasarun daga wannan lokacin mutum zai yi in ma rashin yin azumi ne daga wannan lokacin zai fara karya azumi din zai yin azumi ba wai daga cikin gari ba a'a sai mutum ya je haddu tarahus wanda shine daga Karshen gari lokacin da kana daga gari ka san ka fita daga gari daga nan shi ma wancan garin da zaka tafi shi ma kana zuwa ka shiga cikin wannan guri wanda daga nan an san an shigo gari to daga nan ne shi ma ainihin ake aunawa to wannan ita ce ina ganin amsar da wannan bawan Allah ya tambaya akai wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad ta madala yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na karshe a safiyar ta yau shirin na afirka a yau a yi saurare lafiya afirka a yau Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka tare da bita a kansu shirin namu na yau zai zama ci gaba ne na tattaunawar da muka fara a makon da ya gabata tare da ɗaya daga cikin manyan lauyi waɗanda suka kare shek ibrahim yakubu arzizaki jagoran harka islamiyya a najeriya da kuma mai ɗakin sa malama zinat ibrahim a shari'ar da aka yi masu. inda muka yi alƙawalin ƙarasa tattaunawar da muka fara da shi a cikin shirin da ya gabata da fatan masaurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin sauran bayanin da barista adam isa ya fara a makon da ya gabata da kuma sauran bayanan da zai kara samun da shi a cikin shirin namu na yau da yardar allah sai a biyu mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salo zan jagoranci ragamar gabatar muku daga nan hausa radio tehran. To madalla, kamar dai don riga na ambata cewa shirin da ya gabata wanda muka fara zantawa da barista Ishaq Adam ɗaya daga cikin lawan Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzaki da mai ɗakin sama malama Zinat Ibrahim a shari'ar da aka kwashe tsawon shekaru fiye da uku ana gudanarwa. A shirin da ya gabata dai baki ɗaya barista ya yi mana bayani ne akan yadda shari'ar ta gudana mataki-mataki har zuwa ta da kuma abubuwan da suka yi ta faruwa yayin gudanar da zaman sauraron shari'ar. a yau barista zai karasa mana bayanin da muka fara tattaunawa da shi dangane da wannan shari'a barista muna sake maka lale marhabin da kuma barka da zuwa a cikin wannan shirin namu kamar dai da muka riga muka yi masu saurare alkawali da farko dai barista za mu so jin ƙarin bayani akan cewa shin bukatar da kuka gabatar a zaman sauraren shari'a wanda daga shi sai na ƙarshe na neman alkali ya watsi da ƙarar da aka shigar akan abin da ake zargin su waɗanda kuke karewa wato no case submission shin ko akan haka ne alƙalin yanke wannan hukunci ko ko akwai wasu ƙa'idoji na daban da wasu matakai na shari'a waɗanda ya yi amfani da su wajen yanke wannan hukunci na sallamar sheikh ibrahim azizaki da mai ɗakin nasa a hukuncin da kotu ta yanke ya biyo baya ne sakamakon takardar da muka shigar ta no submission din to don haka kotu ta yanke hukunci kuma a ita kotu tana amfani da dokoki ne wanda suke gudanar da dokan laifuffuka fikihun shari'an laifuffuka so da su kotu ta auna ta yi hukunci ta duba ta ga kowane laifi daga cikin laifuka takwas da ake tuhumar su malam da aikatawa yana da abin da ake kira ingredient wato shika-shikansa wanda in babu su za a ce ba a aikata wannan laifin ba to kuma a matsayin a matsayin alkali da yake shari'a ya san waɗannan shika-shikan wannan laifin misali in aka ce sata kowane laifi yana da waɗannan shika-shikan nashi wanda in babu su to ba aikata wani laifin ba misali a ce sata idan aka ce an yi sata menene sata sata shine ɗaukar abu ɗaukar kayan da ba naka ba ba da a ba da izinin mai shi ba da niyyan ka raba shi da wannan kayan har abada idan ba waɗannan abubuwan ya zama ba sata aka ba in na zo na ce ba na aran abin hawanka sai ka ɗauki ki ka bani sai na ɗauka na tafi kaga da izinin ka ne ba zai zama sata ba so kowane laifi yana da irin wannan ingredient din don haka a kotu ta karanta wannan charges din da ake tuhuman su malam sannan ta sake bi ɗaya bayan ɗaya duka charges nan guda takwas sai da aka sake karanto su sannan aka ɗauko shaidu goma sha biyar ɗin aka fara da shaida na ɗaya aka faɗi abin da shaidan ya ci a gaban kotu kotun ta faɗi kuma irin tambayoyin da aka yi mishi haka shaida na biyu haka shaida na uku har zuwa shaidu shaida na goma sha biyar sannan kotu ta ce shaida na biyu ya saba ma shaida na shida ko shaida na shida ya saba ma shaida na takwas ko shaida inda suka ringa contradicting din junansu ko kuma inda shi shaidan a bayan ya gama bayani a gaban kotu kuma ya zo an zo lauyoyin su malam mun mishi tambaya ya zama kuma ya yi contradicting din kanshi wato ya karyata kanshi da kanshi to duk kotu ta yi wannan analysis din sannan ta zo kuma ta ɗauko dokokin da ta sani da suke gudanar da shari'a ta ce to kaza ya saba ma kaza kaza ya saba ma kaza kamar wani shehin malami ne ya tsindima cikin misali ayin qur'ani ya tsindima cikin ya shiga cikin hadisai ya fitar da wata fatawa ya ce to kaza da kaza da kaza da kaza ya ce shehin malami malami wani shehin malami lokaci kaza ya ce kaza wani shehin malami lokaci kaza ya ce kaza to kaza kaza kaza a ƙarshe sai kotu ta fitar da matsaya ta ce to waɗannan da ake tuma da aikata laifi ba su aikata wannan laifin ba kotu ta wanke su ta sake su don haka wannan takarda da aka shigar ta noke submission ah, mun tabbatar da ita don haka waɗanda ake tuhuma an sake su wannan shine abin da ya faru don haka no case submission din ne aka yi la'akari da shi aka yanke wannan hukunci to barista me yasa ko lauyoyin shak ibrahim alzazaki ko ka bayar da muhimmanci matuƙa ga zaman sauran shari'ar da aka gudanar a ranar 28 ga watan yuli fiye da sauran lokuta daban-daban waɗanda aka yi ta gudanar da zama na sauraron ita wannan shari'a to ita wannan shari'a dai gaskiya mun ɗauke ta da matukar muhimmanci domin shari'a ce kake yi tare da gwamnati wanda babban burin su ga cewa sun yi nasara kai ma burin ka kaga ka yi nasara duk da cewa su sun san ba su da kes to amma dai za su yi amfani da karfinsu na gwamnati sai ya zama na allah ya sa shi alkalin allah ya haskaka zuciyarsa ya zama ya yi amfani da dokoki na shari'a waɗanda su ne idan an yi amfani da su za a iya samun adalci kuma ya yi amfani da su wanda kuma a ƙarshe ya zama mu muka yi nasara don haka shi wannan alkali ya cancanci yabo a inda ma wata ƙasa ne kyauta ya kamata a bashi award ya fitar da hukunci mai kyau mai nagarta na adalci muna kira ga sauran alkalai ma su zama masu koyi da shi su yi koyi da irin wannan abu da shi alkali kuma wannan hukunci nasa da ya yi hukunci ne wanda ko a supreme court wato kotun koli kenan sai haka domin ya taɓo duk al'amuran da ya kamata ya taɓo duk abubuwan da ya kamata ya faɗa na adalci da bin ƙa'ida da bin due process na abin da ya shafi tsarin eh, dokoki na shari'a shari'ar laifuka sai da ya bayani a kansu sai da ya yi bayani ya ci ga kuma abubuwan da ya dogara a kai so don haka wannan shari'a mu ta yi mana eh, wannan hukunci da aka yanke ya yi mana hukunci ne wanda yake ba ka da wata hujja ko dalili za ka iya jayayya da wannan hukunci ba ka da wannan hujja sai abu na ƙarshe da zan ce shine ita wannan shari'a gaskiyan magana shari'a ce wadda ta janwo hankalin duniya shari'a ce wanda ga shi ne da kamar da gwamnatin jihar kaduna ake saboda za a ce the state versus kaza a ce a nuna da jihar kaduna ake amma a ƙarƙashin ƙasa gaskiya ba da jihar kaduna ake ba tsakani da allah don akwai invisible uh, forces wato wasu abubuwa da baka iya gani suke gudanar da waccan karar to amma da yake allah ya kaddara nasara dai tana tare da masu gaskiya wannan alkali mai suna gideon isa kurada wanda ya ciri tutaye adalci don haka mun koyi abubuwa da dama a wannan shari'a din mun koyi suka da dama a cikin ita wannan shari'a din to eh, ganin cewa yanzu an kawo ƙarshen wannan shari'a kuma kotu ta tabbatar da cewa waɗanda kuke karewa ba su aikata wani laifi ba daga cikin laifukan da ake zargin su da aikatawa shin a eh, bisa shari'a ko suna da haƙƙin su ma daga nasu ɓangaren su nemi nasu haƙoƙi da hakan ya haɗa da ɓata musu suna ko kisan 'ya'yansu da mutanensu da rusa musu ƙaddarori da dukiyoyi da makamantan haka da ya faru za su iya shigar da ƙara akan hakan su ma a gaban kotu lallai suna da haƙƙi su shigar da ƙara bisa wannan zalunci da aka yi musu su nemi haƙƙinsu tun da gashi kotu ta wanke su ta ce ba su aikata laifi ba ta sake su don haka laifukan da aka yi musu zaluncin da aka yi musu na kashe musu ya'ya rushe musu gida rushe guraren ibada irin husainiya da islamic center dan magaji da gidan da kabarin mahaifinsu malam yake da kuma su makabartar darul rahama duk waɗannan gurare da aka rushe don haka da tsare su malam ɗinnan da aka yi tsare su ba bisa shari'a ba ba bisa haƙƙi ba ba tare sun aikata laifi ba shekara shida da aka yi so a ƙarshe kotu ta wanke su to lallai suna da haƙƙi suna iya shigar da ƙara su nemi waɗannan haƙoƙin nasu tunda yanzu kotu ta wanke su ta ce ba su aikata laifi ba haka zalika su ma sauran yan uwa waɗanda kotu ta wanke su su ma suna da haƙƙin za su iya shigar da ƙara cewa an tsare su shekara kaza ba tare da su aikata laifi ba su nemi haƙƙin su a hannun gwamnatin jihar Kaduna lallai suna da suna da wannan haƙƙin so eh, za su iya shigar da kara su nemi haƙƙinsu wannan shi ne To jama'a masu sauraro lokacin da muke da shi da riga kawo jiki dole a nan za mu ja lizamin shirin namu. Godiya ta musamman ga barista Ishaq Adam ɗaya daga cikin manyan lauyoyi waɗanda suka kare Sheikh Ibrahim Azzaki da mai ɗakin sa a shari'ar da aka gudanar tsawon fiye da shekaru uku wanda kuma da ƙarshe dai suka yi nasara a wannan shari'a. wanda kasance tare da mu a cikin shirin da ya gabata da kuma shirin namu na yau tare da yi mana bayani dalla-dalla akan wannan shari'a yadda aka fara ta har zuwa ta a saduwa ta gaba da Allah za mu taɓo wasu batutuwa akan wannan shari'a da kuma jan matsayin harka islamiyya akan abin da ya faru dangane da shari'ar baki ɗaya sai a saduwa ta gaba da yardar Allah kafin wanda lokaci a madadin kowa da kowa ne abdullahi salo katsina wanda na shirye shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. to masu saurare da haka makawa kawo karshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin abubuwan da muka gabatar muku hakan sai ku biyo mu zuwa anjima a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirin kan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.